zai ɓaro zuwa ga Maulana Prof Ibrahim Makari game da wauta da kuma hassada a irin na wahabiyawa da makirci da suke shiryawa a gare ka. To, mun gode ma Allah da yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera. a matsayinka na malami a gare mu, a matsayinka na shehu a gare mu, a matsayinka na jagora a gare mu wanda ka haɗa dukkanin ɗabi'u na karamci da ɗabi'u na mutunci da ɗabi'u na tsira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to ko da mu daga cikin ƙananan ɗalibanka za mu iya yi maka nasiha kuma za mu iya baka shawara domin manzon Allah yana cewa addinu an-nasiha qulna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina to Maulana Professor Ibrahim Makari a wannan wata ƙadami ce da Allah ya ɗaura ka a kai wanda ba abin da za ka ma Allah illa zidi shukura ala shukuri ka gode ma Allah akan godiyar da kake ma Allah la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid dole ne wannan makami da Allah ya baka ba tare da ka nema ba ba tare da ka ainihin sani ba Allah ya zaɓe ka cikin miliyoyin al'umma ya baka to farko babban abin da za mu gaya maka Maulana Farfesa Ibrahim Makari za ka ƙara haƙuri domin annabi yana cewa innan nasara ma'as sabari babu abin da za a ci nasara a rayuwa face sai an yi haƙuri kuma inna ma'al usri yusra lallai tsanani yana tare da sauƙi a wahabiyawa har kullum burinsu in dai ba su ne za su samu abu ba to suna hassada suna baƙin ciki da dukkan wanda zai samu wani abu na alkhairi wannan ɗabi'a ne na wahabiyawa idan ka lura a tsakaninsu ma suna ma kansu hassada akwai wahabiyawa ɓangaren kaduna akwai wahabiyawa ɓangaren jos tsakanin su ma yasu su sun haɗa haɗa kawunan su wani a cikin ɗariƙan mu babu ɗariƙan kaduna babu ɗariƙan kano babu yan failan kaduna babu yan failan kano a dukkan mu tsintsiya ne nanu a al'ikiwa mun zama yan uwa a kamikina satin wahida ya shuddu ba'duha ba'da mun zama kamar tsintsiya shashinta na ƙarfafa shashi to haƙiƙanin gaskiya za ka yi haƙuri maulana Profesa Ibrahim Makari da irin bagawa da hassada to ya ku ƴan umma al'umma musulmi wahabiyawa ku sani wannan Profesa Ibrahim Makarin da kuke gani zaɓi ne na ubangiji mu Allah ne ya zaɓe shi a cikin mu kuma duk in kana son zaman lafiya a rayuwar musulunci a rayuwar duniya to idan Allah ya zaɓi abu ka yi biyayya ka sallama ma wannan abun sai ka yadda dukkanmu daga mu har ku wahabiyawan tunda alhaqqu ma shahida bihil a'da'u ita gaskiya abin da ainihin makiyinka ma ya shaida maka to ya tabbatar da cewa wannan abun gaskiya ne to har ku da kuke ƙiyayya ga hanyar sufaye wahabiyawa da kuke ƙiyayya ga 'yan ɗariƙu kun shaida maulana Profesa ibrahim Makarim malami ne na farko kenan na biyu kuma kun shaida mai ɗabi'u ne kyawawa to duk mutumin da ya samu wannan zai ga ƙalubale a rayuwarsa to in har kun shaida da haka ya kamata ku zama masu imani ya ku wahabiyawa domin me abin da Allah ya ɗauka ya ba Profesa Ibrahim Makari na wannan matsayi ƙaddara ne haka Allah ya ƙaddara daga cikin pillars of Islam ƙawa'idul Islam shine an tu'umina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'umina bil qadari wajibi ku yi imani da ƙaddara kairihi wa sharrihi alkhairinsa da sharrinsa to daga cikin ƙaddarori na Allah ya ƙaddara Profesa Ibrahim Makari a matsayin shugaban ku jagoran ku shine limamin masallacin Najeriya gaba baki ɗaya to ya kamata a ce wannan ƙaddarar ya ku habiyawa kar ku ja da ita tuggu da makirci da kuke haɗawa don ku ga an sauke shi daman ba ku kuka ɗaura shi ba wanda kuke bibiya domin a sauke shi su ma ba su suka ɗaura shi ba Allah ne ya ɗaura shi kuma in Allah ya tashi sauke shi akwai mutuwa ai li kulli ajalin kitab inna ajalallahi idza jaa la yu'akkaru law kuntum ta'lamuna ko kun je a sauke shi ko ba ku je a sauke shi ban Allah ya tashi sauke shi bacin sauka irin wannan da ya sauka akan kujeran akwai mutuwa ma amma bari in sanya muku kuji abin da Maulana Professor Ibrahim Makari yake faɗa daga nan sai mu zo mu ɗan yi sharhin bayani akan maganganun nasa bari in sanya muku kuji amfani da kujeran masallaci don wata bukata ta duniya ina fatan Allah ya hana mun wannan bukata ina fatan Allah kar ya biya mun kar ya bani so ba ina maganar duniya ba ina maganar ni'ima ta lafiya da imani da damar da Allah ya baka a wannan wajen na ka bauta wa Allah to Allah ya ba mu ikon kyautata amfani da wannan dama a duk department din da'awa da musa to me yake son ya cimma da aikata irin wannan gaskiya muna buƙatar gyara muna da aiki a <laughs> su kuma wanda suke ta mitin suna tarurruka suna kiran manyan ƙasa kan <laughs> kan kan sai na tashi a kujerar da nake su kwantar da hankalinsu wallahi su kwantar da hankalinsu wannan kujerar biyayya ta sa muke zaune a kanta wallahi biyayya ta sa muke zaune a kanta kuma idan wanda suka zaunar da mu a kai suka tashe mu suka ce mu koma sharan masallaci muna fatan Allah ya ba mu ikon biyayya gare su kar su damu na <laughs> kar damu gaskiya kar su damu su daina damun kansu da wannan kiran manyan ƙasa da zuwa wajen wane da shirya meetings da sauransu wallahi su huta Murana Profesa Ibrahim Bakari mu da muke tare da kai garin mu ɗaya muka yi mu'amala da kai muka san kowane ne kai ya tabbatar mana da wallahi ba sai ka faɗa cewa ba sai ka faɗa wannan magana akan abin da ya shafi amfani da masallaci don biyan wata buƙata ba mu mun san waye kai kuma Allah ya san waye kai kuma muna gode ma Allah da Allah ya tabbatar mana da kai da kuma ya tabbatar da kai a wannan mazauni alfarma annabi sallallahu alaihi muna ma Allah godiya a haƙiƙanin gaskiya a dukkan wani wanda yake ƙoƙarin haɗa tugu wai dan ya ga an cire maulana Profesa Ibrahim Makari akan wannan kujera da Allah ya ɗauka ya bashi to ba da yi ba da shi ba da Professor Ibrahim Makari ke ba da Allah yake domin man adali waliyan faqad azantu bil harbi Allah ya ce duk wanda ya fito na fito da wanda na zaɓa na nace shine shugaba ko kuma shine waliyan Allah to na yi mai izini ya fito ni da shi za mu yi yaƙi in ji Allah subhanahu wa ta'ala magana game da masu zuwa wurin wasu daga cikin shuwagabanni ko kuma 'yan gwamnati ko kuma eh, manya-manya masu faɗa a a Najeriya domin su ga an cire Maulana Profesa Ibrahim Makari akan wannan kujera to kun makara kamar yadda muka yi bayani daga farko abin da Allah ya yi babu wanda ya isa ya ya ainihin canza shi shi Maulana Profesa Ibrahim Makari kafi ne na Allah kuma zaɓi ne na Allah kuma zaɓin Allah ba wanda ya isa ya gusar da ita yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahim wa ya yaballahu illa an yutimma nurahu walau karihal mushrikuna walau karihal munafiquna walau hal fasiquna dukka duk yadda za ku yi za ku yi ku yi ku bari ne domin me wannan kujera ba kujera ba ce da ake hawanta da jahilci kuma duk duniyar musulunci ta shaida cewa Farfesa Ibrahim Maƙari malami ne To kuma muna ƙara gaya muku ya kowa biyawa wannan tugu da wannan manafinci da kuke shiryawa don ganin an sauke Maulana Farfesa Ibrahim Maƙari don Allah kar ku fasa ku ci gaba. Ba za mu ce muku ku daina ba kar ku fasa ku ci gaba. Domin duk wanda ya ce zai yi haka to yana ja ne da ikon Allah. Ikon Allah kuma duk sanda ka ja da shi wallahi kai za ka faɗi. a da mun zo mun yi karatu na ilimi akan abin da ya shafi bayanin da Profesa Ibrahim Makari ya yi wanda waɗansu jahilai suna ba da shi a matsayin fatawa shi ba fatawa ya ba karatu ne ana cikin koyar da ɗalibai bayani ya biyo ta kai sai aka yanke wurin aka yi yaɗawa cewa ya ce idan mace ta shiga cikin damuwa za ta iya yin zina don ta ciyar da kanta ta shiga cikin lalura wanda zai iya kai ta ga rasa ainihin rasa ranta wanda ba magana ba ce tashi ya zo ya ce ijima'i aka samu masu ɗan guntun ilimi daga cikin su suka fito suna ta rashin kunya suna ta cewa ai ba ba bane ba ba ne. although professor Ibrahim Makar ya fito ya yi karin bayani kuma mu mun gaya musu cikin gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu da yawa daga cikin wahabiyawa ba sa karatun fiqihu ne malaman su sun cuce su sun hana su karatu sun hana su karatun fiqihu inda suna karatun fiƙihu matsaloli irin wannan sun karanta tun a baya ba za su zo suna ja da al'umma ko suna faɗa da al'umma akan wannan ba ga su nan littattafai da dama in ka duba irin su sharhin irshadu saliki ma za ka iya samu idan ka duba cikin irin su muktasar shi ma ya yi bayani idan ka duba cikin ah, jawahirul iklil shi ma ya yi bayani idan ka duba cikin kana littattafai nan dai iri-iri haka za ka ga yadda aka yi bayani akan wannan kadiyar? to alhamdulillahi kowa ya zo da ɗan guntun ilimin shi yana ta ƙoƙarin yaya zai yi akan wannan kadiyar, wallahi ko a nan garin namu na kaduna manya-manyan Habiyawa sun zauna yaya za a yi yaya za a yi a ga an je an ƙulla ma maulana Professor ibrahim makari wani sharrin da za a je a samu hukuma a tuntube shi akan kujerar shi ana ganin wai bai kai matsayin malami ba kuma yana ba da fatawa a bisa kuskure bacin su ne jahilan su ne waɗanda ba san ƙa'idoji na addini ba san ilimin fiƙihu ba sannan ba san ilimin na usulul fiqh ba malami fa bai zama malami cikakke sai ya san ilimin fiƙihu sai ya san ilimin usulu sai ya san ilimin alƙur'ani sai ya san ilimin hadisi sai ya san ilimin nahau nahau ma wannan in ya zama baka san nahau ba to ka ce ka malami ta wani bangaren ta wani bangaren baka zama malami ba domin ba zai yiwu in baka san nahau ka rinka karanta littafin da bai da wasali ba in baka san nahau ba karatun littafin da bai da wasali inda aka yi yabo in ka zo kai zagi za kai to shi kai shi ilimin nahu koyan shi fardu kifaya ne fardu kifaya ne koyan ilimin nahau duk da sayyidina ali shine mababbugan wanda ya diga ilimin nahu kuma shine abul aswad addu'ali a bisa sa ɗan ba na sayyidina aliyu radiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajahu to alhamdulillah yan uwa kamar yadda ah, muka ji wannan tugguni da wahabiyawa suke shirya professor Ibrahim Makar wanda shi ma labari ya ishe ya ishe masa cewa ana ana shirya tuggu yaya za a yi a cire shi akan wannan kujera to muna kira gare ka Maulana professor Ibrahim Makar ya kwantar da hankalinka ko kuma wahabiyawa masu shirya wannan tugun ku je ku yi ta yi babu abin da za ku iya wallahi Allah yana tare da shi kuma da za a tattara wahabiyawan najeriya ga baki ɗayansu duka wallahi ba su kai Ibrahim Makare ba domin ba ku san waye Profesa Ibrahim Makare ba ku kai shi ilimi ba wallahi da za a so a haɗa wahabiyawan Najeriya gabaki ɗaya duka ɗabi'ansu su na kirki wallahi bai kai ɗabi'an Profesa Ibrahim Makare ba wallahi wallahi ko ka fara ba zai yi ba wallahi halin dattaku da halin sanin ya kamata da tsoron Allah a haɗa na wahabiyawan Najeriya kakaf wallahi ba kai na ya Ibrahim makara kuma da za a da ilimin wa Najeriya kakaf kakaf a haɗa su wuri ɗaya wallahi bai kai ilimin Profesa Ibrahim Bakare ba to saboda haka bari sanya muku bidiyon ku ci gaba da ji wallahi su huta idan da abin da suke son gani in Allah ya nufa za su gan shi amma mu abin da muka san aikin addini department sake da su da yawa mu kuma fatanmu inda Allah ya aje mu mu kyautata bauta wa Allah a wannan wajen mu kyautata watan amfani da ni'iman wannan damar da Allah ya bamu a wannan wajen ba ta ce amfani da ni'ima ba cin duniya ba ni idan ina amfani da kujeran masallaci don wata bukata ta duniya ina fatan Allah ya hana min wannan bukata ina fatan Allah kar ya biya min kar ya bani so ba ina maganar duniya ba ina maganar ni'ima ta lafiya da imani da damar da Allah ya baka a wannan wajen na ka bauta wa Allah to Allah ya ba mu ikon kyautata amfani da wannan dama a duk department din da'awa da musulmi amma mutumin da mutuwa ke gaban idansa yaushe zai damu da wasu abubuwan da mutane suke gani kuma ni ina yawan faɗa mutane duk waɗanda suke misalai a wajena a rayuwa <laughs> ba limancin masallacin ƙasa suka yi suka zama abin da suka zama duk waɗanda nake koyi da su a rayuwa ba wai limancin masallacin ƙasa suka yi suka kai inda suka kai yanzu ko a rayuwarsu saboda haka ashe za a iya kaiwa wannan wajen ta don hanyar da Allah ya nufa. Saboda haka wallahi su kwantar da hankalinsu. su kwantar da hankalinsu don Allah. Wannan shi ne wannan shi ne bayanin Maulana Profesa Ibrahim Makari game da wannan mutane da suke shirya tuggo akan abin da ya shafi lamarin masallaci. To ya ku mutane ku sani da mulki da limanci abu ne na Allah. walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin buwaya da girma na Allah da in ya baka ba mai kwace maka walillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir kowa biya wa abin da ke damun ku shine hassada eh kuma manzon Allah ya hana hassada in ba ku ba wani bai iya ba in ba ku ba wani bai isa ba to kira na zuwa gare ku ya ku wahabiya ku ji tsoron Allah ku cire hasada a cikin zuciyarku Manzo ya ce iyakum wal hasada na hana ku hasada na hana ku yin hasada fa innal hasada domin ita hasada ta akulul hasanati tana cinye kyawawan ayyuka kamata akulul narul hadaba kamar yadda wuta take cinye kirare saboda haka muna ba ku shawara ku cire hasada cikin zuciyanku wannan professor Ibrahim Makari irin waɗannan maganganun ma ba sai ka fito ka yi su ba wallahi mu mun sani ba sai ka fito ka yi su ba wannan maganganu na barantar da kanka ko abin da ya kama da haka Allah ya riga ya gama barantar da kai kuma duk bayani da kai na ilimi jahilai ne ake ɗaukan hankalin su ruɗu amma hatta 'yan boko masu ilimi irin bayanin da kai sun gamsu da shi hatta akan zancen mace in ta shiga gargara za ta mutu an yadda ta ce ta ɗauki jikinta ta bayar in babu wata hanya da za ta bi a ba ta abin da za ta sai abinci domin kar ta rasa ranta wallahi 'yan boko ɗin ma sun fahimta wannan tsari ne ba naka ba tsari ne na addini saboda haka muna kira ga dukkanin masu hasala game da lamarin Profesa Ibrahim Bakar wallahi ku dakata wahalan banza ku yi. Za mu dakata anan dama ɗan tsokaci ne ba mai yawa ba. Wassalamu alaikum.